sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Wannan shiri na yau Litinin 25 ga watan Yulin 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Binta da kanin labarai. mutane sun ƙaurace ma hanyoyi kuma an umarci mutane da su kasance a cikin gida a wasu sassa na Taiwan ciki har da Taipei babban birnin yankin a yau Litinin don gudanar da wani atisayen farmaki ta sama a yayin da tsibirin ke ƙara shirye-shirye ko da China za ta kai hari. Al'ummar Tunisia na kada ƙuri'a yau Litinin a zaben raba gardama kan sabon kundin tsarin mulki da zai baiwa shugaba Kai Said ƙarin iko. A India an rantsar da wata malamin makaranta da ta zama 'yar siyasa Draupadi Murmu a matsayin shugabar ƙasa wadda ita ce ta farko daga kabilin ƙasar da za ta rike mukami mafi girma. Tokanan labarin kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa iyalan fasinjojin jirgin kasan Abuja Kaduna sun yi zaman dirshan a gaban ma'aikatar sufuri da ke Abuja a Najeriya. bayan wani faifan bidiyon azabtar da 'yan uwansu da 'yan ta'addan ke yi ya kara ɗaya kafafen yanar gizo. Gwamnati ku ya kuri ku ya kuri wuri waza mu je wuri waza mu je ba da kowa menene miliyan ba sai miliyan ba yaro na daji wata hudu ana dukan su kama waki. Za kuma a ji cewa malaman addini sun ja hankalin gwamnati game da matsalar garkuwa da mutane bayan fitowar wani faifan bidiyo na mutanen da ake garkuwa da su ɗin. Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafe da shirin ilimi garkuwan ɗan Adam wanda wakilinmu baban gida Jibril ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da labaran duniya bai karantawa Binta Suleimani mutane sun kaurace wa hanyoyi kuma an umarci mutane da su kasance a cikin gida a wasu sassa na taiwan ciki har da taipei babban birnin yankin a yau din nan litinin don gudanar da wani atisayen farmaki ta sama a yayin da tsibirin ke kara shirye-shirye ko da china za ta kai hari an kada kararrawar gargadi wato sirens da karfe ɗaya da rabi na rana don atisayin kaurewa tituna na tilas wanda tamkar ya rufe garuruwa da biranen arewacin taiwan na tsawon mintuna talatin an aika da sakon gargadin bakami mai linzami da neman mutane su tsere nan take zuwa wurin buya mai aminci ta kafar text magajin garin tafe ko wanje ya ce ya zama dole a yi zaman shiri da tsammanin yaƙi ko wanje ya faɗi haka ne a wani jawabi bayan da ya kula da atisayen da aka gudanar mai suna one an wanda ke nufin zaman lafiya da dindindin China dai na ikirarin cewa Taiwan wadda ake gudanar da ita ta tsarin demokradiyya yankin kasar ta ce kuma bata taɓa kauda yiwuwar kwace tsibirin da karfin tsiya ba. Taiwan ta yi watsi da da'awar ikon mallakar kasar China kuma ta yi alkawarin kare kanta. yunkurin mamayar da rasha ta yi a ukraine ya sake sabunta muhawara a taiwan kan yadda za a mayar da martani idan aka kai hari a daidai lokacin da sojojin china ke kara kaimi a tsibirin To al'ummar Tunisiya na kada ƙuri'a yau Litinin a zaben raba gardama kan sabon kundin tsarin mulki da zai baiwa shugaba Kais Said ƙarin iko. Ƙuri'ar ta zo ne shekara guda bayan da Said ya dakatar da majalisar dokokin ƙasar yana mai cewa yana buƙatar ɗaukar matakin ceto ƙasar daga rikicin siyasa da tattalin arziki. Masu sukar lamarin sun kira sabon kundin tsarin mulkin a matsayin kwace mulki kuma an gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da daftarin kwanaki kafin ƙuri'ar. duk da kiraye-kirayen kaucewa zaben da jam'iyyun adawa da ƙungiyoyin fararen hula ke yi ana sa ran zaka da ƙuri'ar raba gaddama kundin tsarin mulki da aka gabatar zai baiwa Said cikakken ikon zartarwa koli na hukumar soja da kuma ikon nada gwamnati ba tare da amincewar majalisar dokoki ba. A India an rantsar da wata malaman makaranta da ta zama 'yar siyasa Dropadi Murmur a matsayin shugabar ƙasa wadda ita ce ta farko daga ƙabilun ƙasar da za ta rike mukami mafi girma. duk da cewa matsayin na jeka nayika ne kawai amma hawanta kan shugabancin jamhuriyar wata babbar nasara ce ga kabilu marasa rinjaye mai shekaru 64 yanzu ita ce mace ta biyu a matsayin shugabar kasa Zaɓe na shaida ne cewa matalauta a Indiya ba za su iya yin mafarki kawai ba har ma da cika burin waɗannan mafarkan. In ji murmu bayan rantsar da ita a majalisa a New Delhi ranar Litinin. ta ce abin farin ciki ne sosai cewa waɗanda aka hana su tsawon karni suna ganin tunaninsu a kaina. diyar wani shugaban makiyayi a ƙauyen bai da posi da ke gabashin jihar odisha murmu ita ce mace ta farko daga ƙauyensu da ta fara zuwa jami'a tana cin al'ummar santhal ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin ƙabilun indiya kuma ta yi suna don shiga cikin al'amuran al'umma labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Binta za ta sake dawowa da ci gaban labaran duniya. Yanzu bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Iyalan fasinjojin jirgin ƙasan Abuja Kaduna sun yi zaman darshen a gaban ma'aikatan sufuri da ke Abuja a Najeriya bayan wani faifan bidiyon azabtar da 'yan uwansu da 'yan ta'addan ke yi ya karaɗe kafafen yanar gizo. Ga rahoton da Shamsiya Hamza ta aiko mana. gwamnati ku yi yakuri ku yi yakuri wuri wa je wuri wa je ba mu da kowa menene miliyo ba sai miliyo ba yaro na daji wata hudu ana dukan su kama waki ɗaya daga cikin mahaifiyar fasinjojin da 'yan ta'addan da suka kai hari jirgin ƙasan abuja zuwa kaduna kenan cikin tashin hankali da fargaba na halin da ta ga ɗanta ke ciki bayan bidiyon da 'yan ta'addan suka sake sama da sa'o'i 24 da suka gabata bidiyon da ya nuna sauran mutanen da ke tsare a hannu suna cikin damuwa inda gungun 'yan ta'addan ke amfani da bulala suna dukan maza daga cikinsu. A halin da ake ciki dai an kwashe sama da watanni hudu da kai wannan mummunan harin kan jirgin kasar inda 'yan ta'addan suka sace fasinjoji sama da sittin kuma akalla 20 daga cikinsu sun kufuta bayan biyan kuɗin fansa har naira miliyan 100 akan kowanne mutum. Ga abin da Zara Aliyu guda daga cikin 'yan uwan fasinjojin da suka saura a hannun 'yan ta'addan ta shaida min. Mu dai abin da muka gani magana da suke yi ce bidiyon da kowa ya gani cewa da gwamnati suke yi gwamnati suke nema. Da zancen daga dai ba muke ji yadda kowa ke ji eh, maganar kuɗi da komai amma yanzu abin da ma ya kawo mu nan dai bidiyon da muka gani na sabo da ake masu dukan shinkafa gaskiya muna cikin wani tashin hankali mun shiga kunci da damuwa saboda ba yadda za a yi ka ga naka ko ba wanda ka sani ba ka gani cikin wani yanayin ka zai tashi balle naka da ka sani wanda kake ji idan abu ya same shi haka to me kuke ganin ya tunzura su da har suka dauki wannan danyen hukuncin ganin cewa sun kwashe sama da kwanaki ɗari ba a yi musu komai ba sun ce suna a ƙoshin lafiya amma kuma yanzu suka tunzura suka ɗauki wannan mataki. To gaskiya abin da ya kawo mu nan kenan mu ji gwamnati ta gaya mana because duka bayanin da suka yi a bidiyon maganan gwamnati gwamnati suke yi. Shi yasa muka zo mu ji da gwamnati za ta yi mana bayani me dalili kuma me suke yi ta yaya za mu haɗa hannu mu ga mun fitar da yan uwanmu cikin halin nan. To yanzu izuwan ku wannan lokaci ganin canyin safiya kuka fito wannan gurin kun samu wani gamsasshen bayani daga gurin waɗanda suka dace? Ba da ya zo muna nan dai an gaya mana cewa minista zai zo to zaman da muke yi na jiran ministan ne amma mu dai namu tunani cewa gaskiya za mu tsaya nan sai wani ya zo ya gaya mana me ai kuma mafitan nan baka da gwamnati da mafita to zaman da muka yi nan ba faɗa ba ne ko wani abu muna dai son gwamnati ta gaya mana me ake ciki za mu ga karshen wannan abun. Yan uwan fasinjojin da sun yi zaman dirsha a gaban ma'aikatan sufuri inda suka hana ma'aikata shiga ofishoshinsu har sai sun samu gamsasshiyar bayani daga hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa a Najeriya. Wasu daga ciki ciki na dauke da alluna da aka yi rubutu na kira ga gwamnati kan a kawo musu dauki tare da kubutar musu da 'yan uwansu sai dai har zuwa rubuta wannan rahoto babu wani da ya tamka musu daga ma'aikatar shugaba buhari da ya sha nana ta cewa ya ba da umarni ga hukumomin tsaro da su kubutar da fasinjojin kuma yana da tabbacin cewa jami'an suna yin dukkan abin da ya dace don ceto su sai dai a cikin sanarwar da mataimakin shugaban kan al'amuran da suka shafi labaru garba shehu ya fitar ya ce gwamnati ba za ta firgita don barazanar 'yan ta'addan ba domin abin da suka yi ba sabon abu bane a duniya batun da masanin tsaro a kasar manjo ya yi shinku mai ritaya ya ce hakan na nuna cewa gwamnati ta gaza. To abin da haka yake nuna wa duniya shine cewa gwamnati Najeriya ta gaza wurin samar da tsaro ga 'yan kasa kuma kar mu manta a kundin tsarin mulkin Najeriya an ayyana cewa babban makasudin kafa gwamnati shine tabbatar da tsaron lafiya da dukiyar al'ummata. To in ko gwamnati ta gaza a bangaren tsaro kenan duk wani bangare ma ana sa ran kenan kamar ta gaza. Abin da ake nuna wa duniya kenan bai yiwuwa a ce inda ake da gwamnatin da ta ɗauki al'umma da muhimmanci irin wannan abu ya faru kusan yanzu in ba wannan bidiyo da ya fito ba ai da yawa kowa ma hankalin shi ya kau daga wannan mutane waɗanda suke hannun waɗannan mutane ana gana musu azaba suna da yan har da mata a cikin su da yara ga suna a cikin wannan yanayi amma da yake su waɗanda yake da alhakin tabbatar da tsaron yana hannun su ba 'ya'yansu ba 'yan uwansu bane ba dangin su bane shi yasa suka biris da al'amarin. Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. da Shamsiya. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Gabinta da ci gaban labaran duniya. Shugaban kasar Indonesia Joko Widodo ya nufi birnin Beijing a yau Litinin don wata ziyara ta ba kasafai ba ta wani shugaban kasar waje da ke karkashin sauraron ka'idojin COVID-19 na kasar China. Gabanin ziyarar da shugaban kasar China Xi Jinping zai yi a ƙetare na farko tun bayan barkewar cutar sama da shekaru biyu da suka wuce. Widodo wanda ya karɓi bakuncin taron kolin kungiyar 20 a tsakiyar watan Nuwamba zai gana da shi da Firaministan kasar Li Keqiang a ranar Talata. Sa'annan kuma zai tattauna da Firaministan kasar Japan Fumio Kishida a birnin Tokyo a ranar Laraba da kuma shugaban kasar Koriya ta Kudu Yun Suk a birnin Seoul a ranar Alhamis. Ƙasashen China, Japan, Koriya ta kudu da Indonesia duk mambobi ne na G20, ƙungiyar manyan ƙasashe 19 da ƙungiyar tarayyar Turai. Shi wanda ya halarci tarukan ƙasa da ƙasa ta hanyar sadarwa ta bidiyo kawai a lokacin tsananin annobar na iya kawo ƙarshen keɓewarsa ta COVID-19 da halartar taron G20 da kansa, in ji manazarta a ciki da wajen ƙasar China. babban jami'in diflomasiyyar rasha ya je birnin cairo domin tattaunawa da jami'an egypt a jiya lahadi a daidai lokacin da ƙasarsa ke ƙoƙarin karya wariya da takunkumin da kasashen yamma suka kakaba mata kan mamayar da suka yi wa ukraine a yammacin ranar asabar ne sage lavrov ya sauka a birnin cairo matakin farko na ziyarar tasa a afirka wadda kuma za ta hada da kasashen habasha uganda da jamhuriyar demokradiyyar congo kamar yadda kafar talabijin ta arti ta kasar rasha ta bayyana jiya lahadi ya fara tattaunawa da shugaba abdul fattah el sisi sannan takwaransa na egypt same shukri lavrov ya kuma gana da babban sakataren kungiyar haɗin kan larabawa ahmed abul gate kafin ya yi jawabi ga kungiyar ƙasashen larabawa in ji kungiyar da Binta Yaro da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. bayan wani faifan bidiyo mai ban tsoro da tausayi da ke nuna 'yan ta'adda na dukar fasinjojin jirgin kasa da suka yi garkuwa da su kimanin wata hudu wakilinmu na Legas baban gida jibril ya zanta da wasu malaman addinin musulunci akan wannan matsala ta garkuwa da mutane ga tattaunawar tasu waɗanda ake kamawa suke a ƙarƙashin hannun 'yan bindiga waɗannan mutanen da yawansu abincinsu suke nema da yawansu su ma suna cikin takura ne a wannan ƙasa ko a inda suke wasunsu suna aikin gwamnati su dan samu abin da za su samu don rike iyalinsu waɗansu su kuma kasuwanci suke yi domin su rike iyalinsu yau yanayi ya kai ga sun faɗa cikin wani mawuyacin hali ina kira ga musamman 'yan bindiga dan Allah ku zo masu tausayi dan Allah ku zo masu jin kai kar ka hushe haushinka akan wani wanda shi bai ji ba bai gani ba shi ma kansa a cikin yanayi yanayin da yake rayuwa yana rayuwa ne rayuwa mara daɗi na haƙuri na dauriya da haka kira na ga dukkaninmu mu zo masu tausayi mu zo masu jin kai mu ƙaurace ma sauke fushinmu akan wanda bai ji ba bai gani ba shi yasa ko da yanayin rayuwa na zamantakewa dan wani ya je maka wani abu to in za ka yi haƙuri ka ƙyale wannan shi ne mafi alkhairi idfa billati hiya ahsan ya zama cewa kai ka rama mutum ya maka sharri ka rama da alkhairi to malam wani kira za ka yi ga shugabanni musamman ma dai ganin yadda al'umma ƙasa ke kukan cewa kamar shugabancin ƙasa Kasa sun gaza a wajen shawo kan wani al'amari. Shugabanni mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yiwu a ce shugaba yana shugabantar mutane ko a lo karamar hukuma ko a jiha ko a ƙasa baki ɗaya a ce waɗansu mutane ana nan ana tsare da su suna kuka suna ihu ana dukan su a ce wannan wanda yake shugabancin nan zai iya kwantawa ya bacci hankalinsa kwance ko iya cin abinci hankalinsa kwance wannan abin ba zai yiwu ba ga wanda yake da wato ainihin tunani ta bani adam musulmi ne ne ko ba musulmi ba da haka mu ji tsoron Allah subhanahu ta'ala musamman halin da ake ciki a ɗauke mutane a kai su daji ya zama suna wahala wasu a kashe su ko shiga cikin tsanani da takura domin wannan amana sai Allah ya tambaye su muna roƙon Allah ta'ala ya yi mana wannan musiba shi ma a bangaren sa Imam Muhammad Salis Jibril babban limamin masallacin Ahli Sunna da ke angon Idi Araba da ke nan Lagos ƙara jaddada kiraye musamman ma da 'yan ta'adda da su guji fushin Ubangiji muna fadakar da da al'umma da janyo hankali kamar haka lura da kasar da mai tara albarka yadda muka ɗanta kanmu cikin wato ta'addanci wato da yake faruwa kasa kisan bayan allah garkuwa da mutane kashe-kashe ta ko'ina wannan abu gaskiya yana da ɗaga hankali da kuma ban tsoro ga al'umma fa inna lillahi wa inna ilaihi raji mu sani allah ya janyo mu a littafin sa mai albarka allah subhanahu wa ta'ala cewa wala taqtulu nafsan lati harrama allah illa bil haqq ku kashe cikin rai da Allah ya haramta kisan sa sai da gaskiya jama'a mu ji tsoron Allah Allah bai yarda da ta'addanci ba Allah bai yarda da zubar da jini ba manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu da ta'addanci saboda zaman lafiya daidai da makami da zaka mika ma dan uwanka manzo Allah ya ce ba daidai bane ka mika wa mutum makami ta tsinin sai dai ka juya ka bada don kare lafiyar bil'adama yanzu haka hankalin yan Najeriya na ci gaba da tashi dangane da wannan mugun bidiyo da yan ta'addan suka fitar wanda a cikin ma suke barazana na kama shugaban kasa muhammadu buhari da kuma gwamnan jihar kaduna malam nasir yarfai babin ya murai amurka daga lagos a gaida baban jibril kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci 16 ashirin da kuma talatin da ɗaya. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da da biyu biyar. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin ilimi garkuwan dan adam. Ilimi garkuwan dan adam. Can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu sauraro salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam na wannan makon. A shirin namu na yau za mu leka jamhuriyar Nijar ne inda dubban ɗalibai suka gudanar da jarabawa baccalaureate da ke ba su damar shiga jami'o'i domin ci gaba da faɗaɗa karatunsu na boko. Kan jimarar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiran mu nake bisa dagewa. A duk shekara dai ana gudanar da jarabawa daban-daban a ƙasashe domin samun gurbi na shiga manyan makarantu daban-daban. A jamhuriyar Nijar ma dai an gudanar da irin wannan jarabawa ta bakaloriya. Wakilinmu a jamhuriyar Nijar Mansur Sani ya yi mana da ƙarin bayani daga Maraɗi, game da yadda aka gudanar da wannan jarabawa. Kusan ɗalibai dubu tamanin da shida da wani abu ne suka shiga azuzuwan karatu. domin zana jarabawar da ke basu damar mallakar takardar shiga jami'a da ake cewa bakaloriya ko baka kamar sauran yankuna na faɗin ƙasar Nijar, jihar Maraɗima ɗalibai dubu sha biyar da ɗari hudu da sittin da biyar ne suka zana wannan jarabawar da aka soma a ranar sha takwas ga watan yulin dubu da ishirin da biyu an buɗe takardun jarabawar na farko ne a ɗaya daga cikin makarantun na boko lise ɗan baskore da ke jihar ta maraɗi ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamnan jihar sha'ibu abubakar da ya jawabi a wurin ya ja hankalin iyaye ne da a saka 'ya'ya mata karatun boko ganin su ne suka fi yawa a faɗin ƙasa sai gashi kuma a gurbin neman ilimi sun zama zamanto su ne aka tsere mawa da ma fatan shi a kan jarabawar ta bana. Kun gani dai yara samari za sun yi mata yawa. Kiran zan yi na farko dai uwaye su kula da sa yara mata da Allah sarkin sarauta ya sa su yi zaman kenan cikin kwanciyar hankali cikin nasara. Hukumar Halsaya na biye da ma'aikatar ilimi da ke tsara wannan jarabawa. Shi yasa suke da wakilai a ko'ina faɗin ƙasar ta Nijar. Bashir Agali na cikin tawagar da ta fito daga babban birnin Yamai. Ya faɗi yadda aikin nasu ke tafiya. Mun ka je muka zagaya cikin eh, santar goma sha shida. Mun samu da duka shugabannin su wanda ake cewa president da jiri. Sa'annan kuma muka samu ganawa da mambobi daban-daban na sekretariyakin su. Kuma ga matakai da aka ɗauka tun gabara an yi shi. Na bara yara lalle an samu kurakurai kanana kuma kai har in ce ma an buga sanda tana ganin ka kun tsara matakan sosai eh to matakai dole ne a tsara tunda kamar ka san bak eh, diplom ne na musamman wanda yake shi ke bude ma duk talibi koha eh, zuwa ci gaba da karatun shi ba nan ba Nijar ba duk faɗin duniya gaba ɗaya. Wannan takarda ta bakaloriya na da matukar mahimmanci a matakin girman karatun kowane ɗan boko a ƙasar Nijar. Ko menene bak da wani maki ake samun ta? Sansar Abubakar Isufu ɗaya daga cikin malaman makaranta a sai S Burja ta Maraɗi ya yi ƙarin bayani. Eh, shi bakaloriya shi ne sai aka yanke aka ɗauki wannan harafi guda uku uku ana ce mishi bak bak an ka ɗauka kala biyu ne akwai wanda ake ce ma bak seri akat da bak na d yawwa bambancin su su nd kama haraka kimiyya ce yan a su kuma haraka kama letter ce harfa eh, ba an eh, eh, fait shi na a ana son kama akwai makin da sai ɗalibi ya kai an ya kai daidai wannan maki kenan ya samu bugu na farko kama ana kaiwa kamar wajen ɗari da hamsin an bai yi da kaiwa ba da wa'ansu 'yan kikoki shine ake cewa wannan ya samu saigon group kenan sai an maido shi ya ƙara eh, maimaitawa akwai wa'ansu oh, shi ne ake cewa oral ko a ce saigon group shi kuma na d eh, sai ya kai kamar 220 kenan bugu na farko daga ya sami shi wannan shi babu wani eh, zancen a ce ya komo an bai kai ba shi ma da yan kikoki ana maido shi shi ma ya sake wannan ana dan dauko maka dan tarihi da Niger an aka ce maka wanga yana da bakaloriya duk kasashe na duniya babu inda an dai yana da halin eh, zuba kuɗi ya je karatu inda ba za a iya hudda kan shi ba eh, an ita takarda ce wadda take baka incin kamar ka tahi ka yi karatu mai zirji. su kuwa a nasu bangare ɗaliban da suka zana wannan jarabawar sun ce akwai alamun nasarori a shekarar ta bana duk da tsauraran matakan sa idan hana satar amsa da aka sanya ga hirar da na yi da wasu daga cikin su bayan fitowar su shan iska a yayin zana jarabawar sunana safwan salisu Adamu ina equal csp al-irshad da research Allah muna tunanin akwai nasara cikin abin da muka fara saboda akwai sauki musamman ba kamar in aka zo wajen dissertation da kuma komantar composer fatan fatan mu ubangiji duk wanda yayi wannan composer Allah ya sa in alkhairi ne gare shi Allah ya sa ya samu ya kuka ga tsarin ah, ba kadin ta bana ta sha bamban ba kamar yadda aka saba yi a shekarun baya da inda ka motsa akwai idan babu damar kai wani festivasiyon ko ka kalli wani dole ne mutum ya kama jikin shi ni suna na mafita sani sani csp kwanko arab alhussein duk wani dalibi wanda ya sa kan shi nema wani ne a ce da allah ya taimake shi suna na habiba talauli sule kwanko arab mufida do alhamdulillah mun gode ma allah sai dai fatan sa a wurin allah kuma kin taɓa yi ko wannan ce ta farko wannan ce ta uku To ya zaki kamanta an a kamanta shekarun baya? Za a ce ana ƙara ƙaimi daga shekara zuwa shekara. To me fatan ga sauran ɗalibai? Allah ya ba mu sa a ki ɗaya. Yanzu haka dai an kammala wannan zana jarabawa ta neman takardar bakaloriya da ke ba da damar shiga jami'a a faɗin ƙasar Nijar baki ɗaya, inda malaman da hukumomin ilimi ke ci gaba da tantance takardun ɗalibai da iyaye ke kashe kunne da zara ido don jiran sakamako mai daɗi ko aka san haka. To masu sauraro saboda ƙurar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu a jamhuriyar Nijar Mansur Sani da kuma jami'ar da ta bada umarni Julie Leather Gresham naku baban ya ke cewa a huta lafiya. lafiya sai wani makon. Ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku jama'a kiranmu na. To yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonnin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi da Baffa Haruna Bajoga suka ce ikirarin da 'yan ta'adda suka yi na cewa za su sace shugaba Buhari hakan bai zo mana da mamaki ba duba da yadda 'yan ta'addan suke ci gaba da ayyukansu na ta'addanci a lungu da saƙo na cikin ƙasar. Sai sakon Isa Lawar Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe ya ce yunkurin da gwamnatin Najeriya ke yi na hana hawa babura a duk faɗin Najeriya abin tir da Allah wa daini domin a gaskiya matakin zai saka talaka mazauna karkara da ke amfani da babura wajen aikin gona da kuma ayyukan yau da kullum cikin halin miƙa su. Daga ƙarshe nake kira ga shugaba Buhari ya yi watsi da wannan gurguwar shawara. sai saƙon lawali manchester kanba ya ce bidiyon da ke yawo a kafafen yada zumunta yana nuna yadda 'yan ta'adda suka sace fasinjojin jirgin ƙasa na abuja zuwa kaduna suka yi musu duka abin babu kyan gani ya kamata gwamnati ta bi hanyar da ya dace domin ganin an sako waɗannan bayan allah saƙon haruna muhammad daga jihar katsina ya ce matasan najeriya da fatan za ku yi amfani da shawarar da tsohon shugaban ƙasa olusegun Obasanjo ya baku a kan ku zaɓi 'yan uwanku matasa masu jini a jiki. Duba da yadda kun zaɓi tsofaffi amma sun gaza inganta rayuwarku. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rajau. ya ce muna kira ga gwamnatin najeriya da ta ceto fasinjojin jirgin kasan nan da 'yan bindiga suka sace a hanyar abuja zuwa kaduna domin a gaskiya bidiyon da ya bayyana yau inda aka nuno 'yan bindigan suna bugunsu abin akwai sosa zuciya allah ya kyauta kuma allah ya kama na mafita amin to mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. cuta mai cutarwa kanjamau cuta mai cutarwa masu sauraro na albishirin ku ku zo ga sirrin kamawa kanjamau cuta mai cutarwa yan bacci kake malanta shi ka saurare ni har in idawa kanjamau cuta mai cutarwa radio BOA na ta kira domin kowa ya zamto wayewa kanjamau cuta mai cutarwa da gangami akan cutar kanjamau a zanto kaucewa. Ta yi a billiri, ta yi a lafiya, ta yi a kace koren ganewa. Muryar Amurka na janyo hankali ciwon sida a zan nisantawa. Ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin saidacewa. Sunan shi kan jamau ko ko sida duk garkuwa jiki ya ga karyawa. babu saurare ni su zan furtawa. Wanda jiki shi ke son karin jini kafin a san da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaici takaice dai mutane sun cewa hanyoyi kuma an umarci mutane da su kasance a cikin gida a wasu sassa na taiwan ciki har da taipei babban birnin yankin a yau litinin don gudanar da wani atisayen farmaki ta sama a yayin da tsibirin ke kara shirye-shirye ko da China za ta kai hari. An kada ƙararrawar gargaɗi wato sirens da karfe ɗaya da rabi na rana don atisayen ƙaurewa tituna na tilas wanda tamkar ya rufe garuruwa da biranen arewacin Taiwan na tsawon mintuna talatin. An aika da saƙon gargaɗin makami mai linzami da neman mutane su tsere nan take zuwa wurin ɓuya mai aminci ta kafar text. magajin garin tafe ko wanje ya ce ya zama dole a yi zaman shiri da tsammanin yaƙi wanje ya faɗi haka ne a wani jawabi bayan da ya kula da atisayen da aka gudanar mai suna One An wanda ke nufin zaman lafiya na dindindin. Al'ummar Tunisia na kada ƙuri'a yau Litinin a zaben raba gardama kan sabon kundin tsarin mulki da zai baiwa shugaba Kais Sa'id ƙarin iko. Ƙuri'ar ta zo ne shekara guda bayan da Said ya dakatar da majalisar dokokin ƙasar yana mai cewa yana buƙatar ɗaukar matakin ceto ƙasar daga rikicin siyasa da tattalin arziki. masu sukan lamarin sun kira sabon kundin tsarin mulkin a matsayin kwace mulki kuma an gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da daftarin kwanaki kafin kuri'ar. Duk da kiraye-kirayen ƙauracewa zaben da jam'iyyun adawa da kungiyoyin fararen hula ke yi ana sa ran za ka da kuri'ar raba gardama. A indiya an rantsar da wata malamin makaranta da ta zama 'yar siyasa, Draupadi Murmu, a matsayin shugabar ƙasa wadda ita ce ta farko daga ƙabilun ƙasar da za ta riƙe mukami mai girma duk da cewa matsayin na jeka nayi ka ne kawai amma hawanta kan shugabancin jamhuriyar wata babban nasara ce ga ƙabilu marasa rinjaye mai shekaru 64 din yanzu ita ce mace ta biyu a matsayin shugaban ƙasar yanzu a madadin binta suleiman yaro wadda ta taya ni gabatar da shirin da julie gresham wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu Ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri. Bissalam.